يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه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 yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar juma'a kuma ya ba mu lafiya muka samu karsashi da ƙarfi na halartar wannan taro mai albarka domin sauke wannan farali da allah aza muna fatar ya allah ka karɓar mana dukkan ibadunmu ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu ka ba mu shugabanni na kirki kai mana maganin bala'ukan da suke damun mu daban-daban a wannan ƙasa ya ubangiji a yan uwa yau hutubar mu za ta yi tsokaci game da kyakkyawan mu'amala da jure ma juna da jure ma juna kyakkyawan mu'amala kamar da muka sani a kamar da ya zo a cikin hadisi cewa addinin mu'amala addini ka cokan ka ɗaure shi abin nan gaba ɗansa mu'amala ce shi duk wanda ya fi ka mu'amala ga addini to shi ne ya fi ka addini addini ba kawai yawan sallah ba ne ko yawan azumi ko yawan zakka ko wasu abubuwa a'a duk wanda ya fi ka mu'amala ga addinin nan to shi ne ya fi ne ya fi ka addini Allah ya gaya muna a cikin alkur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani daga alfasha da abinki to kaga in har kana da mu'amala in har sallar ka karɓaɓɓa ce Allah yana son sallar ka. to ya kamata a ce sallar nan ta hana ka da alfasha mummunan hali ta hana ka da duk wani abinki kyakkyawan mu'amala kenan don haka ina amfanin sallaka baka da halin kirki ina amfanin sallaka baka bar alfasha ba don haka addini mu'amala dan shi ne lokacin da aka tambayi ummuna aisha radiyallahu anha ana tambayar ta game da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta takaita ma mutane ta ce kana kulku qur'an halayen annabi sallallahu alaihi wasallam in takaita muku ba tare da cewa kaza kaza ba kawai abinda alqur'ani ya karanta don haka addini shine mu'amala mu'amala ita ce addini don shi ne za mu gani ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ya kasance mutum mai mu'amala Allah madaukakin sarki ya ga mana cikin alqur'ani cewa walau kunta faddan ghalidan qalidan qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum Allah yace da ka kasance mai kaushin hali mai kaushin zuciya mara mu'amala wallahi wa'annan sahabban da kake gani sun zagaye ka safe da marece da kowa ya watsi don haka ya rasulullah ka yi musu rangwame abubuwa na jahilci da na rashin sani waɗanda suka bijiro ta gefensu ba ma kawai musu haƙuri ba ya rasulallah wa shawarar fil amri ka nemi shawararsu abinda kai kada ka zama annabi ba wanda ya kai hankalin shi ba wanda ya kai wayon shi babu wanda ya kai dubara shi babu wanda ya kai sanin ya kamata na ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka aka ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi shawara shawartar su duk abin da za ka yi to in an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an shiryar da shi akan wannan ina ga kai wanda kake mu'amala da su sun fi ka hankali wasu sun fi ka wayo sun fi ka ilimi to don haka ka zama humble ka kankantar da kanka kada kawo mutane girman kai kada ka ɗauki kanka wani abu kafi kowa ka sani cewa in ilimi gare ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani mai ilimi akwai wanda fi shi ilimi in kyawo gare ka a kowanda fi ka kyawo in kuɗi gare ka a kowanda fi ka kuɗi in matsayi gare ka a kowanda fi ka matsayi to don haka ka kankantar da kanka a haka Allah maɗaukacin sarki ya kwadaitar da manzon shi za mu ga kyakkyawan mu'amala mafi yawan waɗanda suka shiga addinin musulunci saboda kyakkyawan mu'amalar da suka gani ta waɗanda suke ɗauke da wannan addinin musulunci addinin musulunci bai shigo wannan ƙasar tamu ba da kaifin takobi da yaƙi ya shigo ne ta kyakkyawan mu'amala yadda larabawa suka shigo da kyakkyawan mu'amala a matsayin 'yan kasuwa da addininsu da kyakkyawan mu'amalarsu suka saye zuciyar waɗanda suke mu'amala da su sai ga su sun zama musulmi musulminmu da yawa da suke kasashen turai da kasashen asia mai yawansu ko dukkansu da kyakkyawan mu'amala ba haka ya kai ba mu'amala ta shigar da su musulunci don haka jama'a Allah maɗaukakin sarki ya yi kira da kyakkyawan mu'amala Allah maɗaukakin sarki yake ce ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhu kai musu rangwami ya Rasulullah wasfah kai yafiya inna allaha yuhibbul muhsinin haƙiƙa Allah yana son masu kyautatawa waton kyautatawa da yafiya yafiya da haƙuri yana cikin mai kyautatawa Allah madaukakin sarki yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawan aiki bai kusa da mummunan aiki idfa billati hi ahsan ka kyau eh, ka tunkuɗe da abin da fi zama alkhairi in mutum ya ma mummunan aiki ya zage ka kada ka zage shi ya gasa maka magana yi mashi magana mai taushi ya yi maka munafuci kada ka yi mashi idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun in kana da wannan kyakkyawan mu'amala sai wannan zai dawo ya ji kunya ma ya zamo kamar ya zama masoyinka na ƙinƙari masoyinka na makwara saboda ka mai kyakkyawan mu'amala amma da mutum zai zage ka zai gasa maka magana ka maida mashi da irin yadda ya gasa maka to a nan ne za a samu rikici wannan ya taso sai ka kwanta wanda ya gasa maka magana ya haƙuri ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake mu'amala da mutane wani ya zo ba ma musulmi ba ne yake cewa ya rasulallah ya muhammad ma yake cewa ni'mal qawmu antum laula antum tushrikuna billah ma dalla da mutane kuna da abin nan amma kash tir kuna shirka annabi yake cewa ana shirka wanda ya zo da da'awar shi ta farko la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi bai fushi ba bai ce ni ka ce ma haka ba ni da shugaban masu tauhidi annabi ce subhanallah wa ma zak tsaki ya tabbata ga Allah me kake nufi ina ne muka yi shakka kai min bayani ta samu kenan ya fahimta sai ga shi ya shiga musulunci saboda kyakkyawan mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayan masallacin makka ba wanda ya kai daraja shi sai ga wani bakawin balarabe ya zo ya yi fitsari a cikin masallaci ana magana nan ya samu wata kusurwa wani angulcen ya je ya fitsari sahabbai suka taso mai za su halaka shi annabi ce ku bashi a cikin masallaci yana fitsari fa annabi ce a bashi da ya gama annabi ya ce a ɗo a kawo gugatarwa a kwarara fitsarin nan har fitsarin ya tafi da ya gama rasulullah sallallahu alaihi kira shi ya ce wani me sa kai fitsari ya ya ce an ina ga wuri na saba a garin mu a ƙauyen mu da mutum zai dan samu dan gefe kawai shi fitsari annabi ya ce ba a haka nan masallaci ne ba dai yake da sauran wurare ba wannan ibada Allah ake da karatun alkur'ani da sallah da zikiri da abin da ya kama da wannan kun ga abin da annabi mishi yana jin daɗin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari su kai mashi duka ba balle su hana mashi fitsari ya zama duk ya watsa fitsarin da sun ya bari sai mushi duka da duk fitsari ya watsa masallaci bai ya buɗe baki saboda kyakkyawan mu'amalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka gafarta min ya Allah ka gafarta mu Muhammadu bayan mu kada ka sake gafarta mu kuwa. waɗannan su su yi min duka ya Allah ka kyale su kyakkyawan mu'amala don haka jama'a muna da bukata zuwa ga mu'amalar da muke yi da junanmu wanda zai iya tuna mai ɗan mu'amaloli kaushin zuciya da muke yi a wurare daban-daban da mu'amala ta haɗa ka da mutum a cikin mota ne mutum ya ɗan kara ma kawai ga mota sai zagi ya yi wani rough driving sai zagi an je bai sani ba kila sai zagi sai abin nan a cikin group ne na na whatsapp wata magana ta zo sai zagi ko kausassan magana bai kamata ba musulmi dan uwan musulmi dama Allah ya halicce mu kowa da irin nashi tunani da kowane da irin nashi ra'ayi ba mu taɓa zama fa kamar da kake ganin huskokinmu da jikinmu ya bambanta haka na ra'ayukanmu ba za su zama ɗaya ba ta wannan nake kiran 'yan uwanmu musamman irin a social media ɗin nan mu yi haƙuri da junanmu magana ta siyasa dinnan da muke gani magana ce ta 'yan siyasa babu wanda ba a ce ya ra'ayin shi ba duk wanda kake so ta yi ka yi tabannin shi amma ka mutunta ra'ayin juna wa'annan siyasar ha duk da suke babu wani wanda yake da rikon na addini yan takararmu na shugaban kasa waye mutum guda da kasan yake da rikon na taimaka ma addini ko sana addini babu shi wallahi don haka kada ka bata mu'amala ka dan wani dan siyasa yan siyasan nan su sana'a ce gare su kamar da kasan dan kwallon arsenal da dan kwallon manchester yau gobe za ka gani yau arsenal yake mai sunan wanda ya fi kowa ya kwallon da na yanzu da ake ja rawanto ko to rawanto ɗin da rawanto ɗin gobe kana ganin shi manchester kana iya ganin shi manchester gobe arsenal shi ba abin da shi business ne in ka yi faɗa kana zagin 'yan manchester kaza kaza eh, abin nan ne gobe wanda zai koma manchester siyasa suke kamar karo suke in sun gama da wannan kudin shekaru gobe za su koma abin nan duk yan pdp nan da kake gani da wasa time mahiyansu suna apc yan apc da kake gani da wasa time suna mi suna pdp don bi za ka wahal da kanka inda ma za ka gane wahala ce kake yi auratayya ma suke tsakanin junansu kwanan baya ba na aka yi ba da wani babban dan pdp ne ya auren ma wani dan babban apc shin kare da karawo wanda a lida na apc shine buhari da ya tashi aurar da dan shi waye ya zama guardian na ɗan buhari wanda sani gane atiku kai ba kawai wawa dan kawai, talauci ya dame ka kana wahal da kanka akan magana npdp da apc wallahi duk ɗaya suke don haka da tinubu da atiku duk ɗaya suke ba da bambanci don deceive yourself ka lalata mu'amalar ka da kai dina kila wani classmate ɗinka ne shekara da shekaru saboda ya ce bai son tinubu ko bai son atiku ka kulla ƙayya da shi duk suna wasa ne da hankalin ku idan suka ci duka ɗaya suke ba hana ka so tinubu ba ko ba hana ka so atiku ba amma wai ka yi magana ka ce tinubu addini ko ka ce a addini karya kake mu kan ba mu san rekod ɗin tinubu da addini ba kamar da ba mu san rekod ɗin atiku da addini ba duk wanda ya ce maka abin nan karya shike bai sani ba ne don haka ta yi siyasa in kana son atiku ka je ka zaɓi atiku amma sabo kada wani mai son tinibu ya zo ka ce mu'amalar da ka gina a matsayin shi na abokinka classmate din kuna gurup guda saboda ya nuna bai son a tiku ko bai son tinubu ka kulla adawa da shi wala duka ɗaya suke yanzu zaben da aka yi 2015 da aka yi kusa a kafin ta wasu akan busu zaɓi buhari ba waɗannan da suka yi suka take heda suka wuce wuri yanzu ba sun dawo suna jin kunya ba ba sun dawo sun kama da na sani ba to haka yake ko wannan siyasa in baka zama mai wayo ba wanda ka rinka zagi idan aka zo aka gama za ka dawo ka shiga cikin kunya ka zargi kanka saboda ka ƙi ɗan uwanka ka zagi ɗan uwanka ka gaya ma ɗan uwanka maganganun banza saboda ɗan siyasa shugaban pdapc na yanzu da wasai tayin shugaban shugaban apc na yanzu a can da shugaban ne. haka wai magana cewa apc ko pdp hawa. yi siyasar ka in wani hake so zaɓar shi amma kada son wani shi abin nan ka yi mu'amala da mutum mai kyau wa'annan duk tafiya za su yi don haka ina kiran 'yan uwa musulmi mu kyautata mu'amalar mu da juna kuma ba wai wannan siyasar dukkan abubuwa da ka gani na rayuwa duk abubuwa siyasa ta zo za ta bakka da kai da ɗan uwanka yanzu akwai gidaje saboda rashin wayewa ba su magana da juna ɗan uwa wa da ƙane saboda siyasar banza wanda gobe ana iya abin nan shi ne akwai wasu 'yan siyasa a katsina sun burge ni da wa da ƙane aka fito takarar kowane pdp ta tsaye da wa takarar sanata apc ta tsaye da ƙane takarar sanata family suka haɗa kansu suka ce to mu dai ba mu zuwa zaɓe don dun namu ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sewa ku wahaltattu ƙauyawa wanda in an ci ba ku ma amfana ku je ku yi zaɓe mu ku zo zaɓo na wanda duk za ku zaɓo mu dai a je a dawo dai dukan mu muka yi ba to kai ka tafi ka gidan uwanka saboda wa'annan suna can suna shan AC to haka kamata ka gane siyasa sana'a ce ba abu ce na da babu gaba babu gaba in ka ga mu'amalar su duk suna gayyatar juna akwai wani da na je gidan wani babban dan siyasa ne ganin invitation din wani dan jam'iyyar da ba ta shigo yayin da su suna can suna fada shi fa ya gayyace shi suna da business fa business partner din shi ne amma a waje bala'i su kai amma business partner din shi ne haka irin wannan abubuwa suke ta faruwa don haka mu ji tsoron Allah mu kyautata mu'amalar mu mu zama masu wayo mu zama masu basira yake lokaci ya tafi fatar abin da na faɗa daidai Allah ba mu lada shi kuskure ya ubangiji Allah ka gafarta muna a ka kuma shafe cikin zukata Allah ka taimaki kasan kama ka ba mu zaman lafiya kai muna maganin waɗannan musibbu na gidanafin da barayi ko wani dan uwanmu wanda an kama shi haka ana buƙatar addu'a Allah mu taimaka musu da addu'a da duk sauran wanda aka kama cikin wannan bala'i yan fashi suka kama Allah ya gaggautar da sake su Allah ya gaggautar da sake su kuma wannan in masu niyyar shirya ne Allah ka shirya su in ba haka ba Allah kai ke da magani kafi karfin su Allah ta mana maganin su qulu ma sami'tu wa astaghfirullahi wa lakum subhanahu wa ta'ala wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka